من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ duk wanda yake zaton cewa Allah ba zai baiwa annabinsa nasara a duniya da lahira ba to ya miƙa igiyarsa zuwa saman rufin gidansa sannan ya shaƙe kansa da ita ta hanyar raba kansa da ƙasa sannan ya duba ya gani shi hakan zai tafiyar masa da abin da yake ji a zuciyarsa na fushi lallai dai Allah mai bayar da nasara ne ga annabinsa ko abokin hamayya ya so ko yaƙi.